العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين na mai roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah ubangi ya dawo da mu yau laraba a inda muke karanta wannan littafi da yake fayyace mana a aƙidun shi'a al'imamiya masu bin mazhaban limaman nan goma sha biyu al'isna a shari'a yau muna ina jin sha shida ko sha biyar sha biyar daidai ga watan shawwal watan goma daidai na kalandar musulunci na shekara ta bakwai. bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi daidai da ashirin daidai ga watan bakwai na shekara ta shida miladiya wannan littafin dai mun ajiye karatunsa ne ranar biyar ga watan wato a sha'aban A na shekara ta 1437 wanda ta yi daidai da sha biyu a lokacin ga watan biyar na shekara ta da goma 2016 kamar yadda muke bayanin kullum wannan littafi wanda yake tono mana aƙidun shi'a ne ya bayyana ma mutane ƙarara yadda aƙidunsu suke domin sun fi kowa sa rawani da alkyabba da menene to wata guba ce aka kudundina aka kudundina a nan wanda mutum in ya kuskura ya zuke ta to ya yi asarar duniya da lahira domin zai zagi na na aisha ba ta manzan Allah ba zai ga kimanta ba zai zagi iyalan manzan Allah ba zai ga kimansu ba zai zagi kulafa'ur rashiduna gaba ɗayansu ya kafurta su ya zamanto la'antar su dare da rana shine mafi kusanci abinda suke da yake kusanta su ga Allah a su a mutum ya bambance tsakanin tsakuwa da aya ya bambance tsakanin dusa da gari sannan kuma ya bambance ya gano abinda ke kudundune a cikin da waɗannan mutanen liya halika man halaka an bayyinatin wal yahya man yahya an bayyina domin wanda zai tsira ya tsira bayan sako ya riske shi wanda kuma zai ɓace ya ɓace amma dai an isar masa da sako ba abin da aka ɓoye masa a karatunmu na za mu tashi a babi na uku ne wanda yake ƙarƙashin tambaya ta ɗari da goma sha tara tambaya ta ɗari da goma sha tara nan kafin mu tafi hutu mun a kafin mu tafi hutu mun karanta shine shin minal mumkini barakallahu fikum tambaya aka yi wa mawallafin wannan littafin mai albarka shine sa'id abdurrahman ibn sa'ad ali ashakri aka ce hal minal mumkin maka Allah Allah maka albarka barakallahu fikum Allah maka albarka shin yana iya yiwuwa an tankuru ba'da ma yazumuhu shuyukh shi'a a ambato mana waɗansu maganganu da shaihunan shi'a suke ambatansu da suka jibinci falalan limamansu menene falalan limaman shi'a a wajen 'yan shi'a ɗin to ya jero mana abubuwa guda a uku a cewa na farko annahum a'lamu min al-anbiya'i ko alaihi salam ina jonawa ne yawa na farko daga cikin falalansu matsayin shehunan shi a wajen shi'a din to su sun fi ma annabawa gaba ɗaya sani limaman shi'a sun fi annabawa gaba ɗaya sani na biyu fifita su sama da dukkan annabawa tafdiluhum alaihi salam alal anbiya'i wajibi ne idan kai ɗan shi'a ne ka fifita limamin ka sama da annabi wa ala jami'il khalqi ba ma annabi ba dukkan annaba ba su kamo limaman shi'a daraja da falala ba kai wa ala jami'il khalqi kai da dukkan wata halitta da take doron kasan wa azmi mithaqihim anhum sannan dole ka ɗauki wani covenant wani irin alkawari ka musu mubaya'a وعلى الملا وعن الملائكة وعن سائر الخلق sannan su ma mala'iku ma da dukkan sauran halittu sun yi musu mubaya'a sun ɗauki wani alkawari tsakaninsu da Allah wajen tabbatar musu da wannan falalan sannan kuma wa anna ulul azmi ulul azmi mala'a annaba guda biyar din nan da ake kiransu ulul azmi manya-manyan zaɓaɓɓu cikin annabawa to ba su samu wannan darajan da girman ba sai da suka nuna tsananin ƙaunansu da soyayyarsu ga limaman shi'a shi ya kai su ga samun wannan daraja da martaba ta ulul azmi minar rusul mu yi wannan to yau ne za mu tashi na uku ko babu wato na uku ya zo a wani babi suna ci anna du'a al'ambiya'i duk wani annabin da ka sani a doron ƙasa da ya yi addu'a har Allah ya amsa masa addu'an ustujiba bitawassuli to Allah ya amsa ma wannan annabin addu'ar ne saboda ya yi tawassuli da sunayen limaman shi'a yake ya Allah ya don girmanka da zatinka kaza kaza ka mun kaza albarkacin limaman shi'a nan goma sha biyu واستشفاء والاستشفاء بهم da neman cetonsu kuma da ambatansu da fakewa a ƙarƙashin shi yasa Allah yake amsa dukkan annabawa roƙon da suke da manzanni ajma'in wa fihi a ƙarƙashin wannan babin sun kawo hadisai goma sha shida su malaman shi abin su tabbatar da wannan hadisai fa irin nasu fa ya ka ɗauka daga sahihul bukhari za a kawo maka ko muslim ko abi daud ko tirmizi ko nasa'i ko ibnu majaha ko sayyid ibnu kuzaima ko ibnu hibban ko musnad imamu malik ko musnad imamu ahmad ko kuma sunanul eh, kubra lil baihaqi ko kuma muwatta malik da sauran manya manyan littattafan hadisai irin su da karka dauka daga nan za a kawo yace min ha bari in ba ko ni hadisi daya daga cikin hadisan sunan goma sha nawa goma sha shida anin riba su ruwaito wani hadisi daga wane ne a arriba shine aliyu ibn musa abul hassan arriba limamin su na goma sha takwas na na takwas na takwas wai daga wajen shi ne a shi ya furta wannan magana kala wai yake lamma ashrafa nuhun alal gharaki yayin da annabi nuhu ya ga zai halaka ya nutse tufana ya gama da shi da Allah bi haƙƙina ya roƙi Allah ne da haƙƙinmu da zatinmu da girmanmu ya haɗa da sunanmu ya roƙi Allah ya Allah ka tseratar da ni daga wannan ruwan tsofanan saboda haƙƙi da darajar limamanka na shi'a dafa Allahu anhu al sai Allah ya tunkuɗe masa wannan nutsewa da halaka a ruwa walamma rumiya ibrahimu finnari yayin da aka jefar da annabi ibrahim alaihi salam a cikin wuta da Allah bi haƙƙina shi ma annabi ibrahim ɗin ya kira Allah ne ya roƙi Allah da haƙƙinsu da darajansu in ji shi da haƙƙinmu da darajanmu ina faja'alallahu nara alaihi bardan wa salaman daga jin Allah daga jin kawai ya ambaci annabi Ibrahim ya ambaci limaman shi annan sai Allah ya gaggace wutan maza ta zamanto bardan wa salaman ala Ibrahim zamanto mai sanyi kuma mai aminci ga annabi ku gyara wannan ku yana ta cima ba a wannan ya rashi da cima haka nan wa inna musa haka ma annabi musa yayin da fir'auna ya biyo shi da jama'ansa zai hallakar da shi da suwa ya ɗauki sanda ko ya daki me to dukan tekun nan da ya yi da sandan shi sunansu ya kira Allah ya sauri kawai ya ce kogin ya dare kawai an kira manya Allah rufa mana asiri shine wa inna Musa lamma daraba tariqan fil bahari yayin da annabi Musa ya bigi tekun nan ya tsatsage musu hanya hanya da Allah bi haƙƙina a lokacin da ya daki tekun ya kira Allah ya roki Allah ne da sunayenmu faju'ila ya batan sai aka sanya tekun ya dare kuma ya zamanto menene ya batan duk laka da taɓon tekun ya bushe kawai yadda suka iya tsallakewa wa inna isa lamma arada yahudu katlahu haka nan ma annabi isa yayin da yahuda suka bi shi a guji za su kashe shi din nan ko yawwa da allaha bi haqqina lamma ya roki allah sai ya ambaci sunayenmu ya haɗa da alfarmanmu da girmanmu fanaja min farafa farafa'ahu Allah ilayhi shi yasa Allah ya tsayar da shi daga kisan kuma ya dauke shi zuwa zuwa sama kace duk annaba na addu'an nan da suka yi sunayen mu suke kira kun abin da suka so su daura mutane a kai to annabawa fa sun kira su sun tsira balle kai balle kai sai ka ba da himma kenan ka rike su da kyau wannan maganan da tatsuniyar ka duba littafinsu mai suna alkifa littafinsu mai suna kistoshi shafi na ɗari da biyar likutubiddini sa'id ibn abdullahi arrawandi wani kutubi ne kutubiddin sa'id ɗan abdullahi barawandi wanda ya mutu a shekara ta ɗari biyar da saba'in da uku haka nan ka duba littafin su mai suna ilu shi'ati mujalladi na hudu shafi na ɗari shida da hamsin da tara babu istihbabi tawassul wato babin da yake karfafa wa mutane yake mustahabbantar musu yake soyar musu yin tawassuli wajen addu'a da muhammadu da iyalan muhammadu ka duba sai suka laɗe sai suka matsala annabi ina fata an gane ko haka nan ka duba biharul anwar littafin mai suna biharul anwar wato tekun haske eh, ka duba mujalladi na ashirin da shida shafi na ɗari uku da ashirin da biyar shi kuma babu anna du'a al-anbiya'i ustujiba bi tawassuli wal istisfa'i bihim salawatullahi alaihim ajma'in a ƙarƙashin babin da yake tabbatar da cewa addu’an annabawa da ceton da suka yi duka sun faru ne saboda sun yi tawassuli da sunayen limamansu. Ina fata an gane ko? A tali ga raddi, raddi martani, aka ce hadihi da'awa jahiliya kabiya. Bala Abdurrahman, mawallafin littafi wannan ya ce, wannan zance ne irin na mutanen jahiliya a jahiliya mawawaye dolaye gaulaye domin me yace yace id laysa li wujudun fi hayatil anbiya alaihi salam lokacin da aka yi waɗancan annaban duk waɗanda harkan annabi Muhammad sallallahu babu limaman nasu ma babu su in existence ba ma yin su ba ina fata an gane kawai babu su waye babban nasu na waye wanda suke claiming sayyidina ali ko to sayyidina ali annabi ne dauko shi tun yana dan shekara shida aiki. ya aje shi ya rike shi a gida dan babban shi ne saboda haka su ƴaƴan uba ne da annabi annabi ya rike shi saboda mahaifin su talib talib abu talib din nan a mahaifin su sayyidina ali din lokacin mutum ne mai ƴaƴa da yawa kuma bai da abin hannu bai da abin hannu sai famili da ƴan uwa da dangi suka zauna suka ce har annabi suka ce ya kamata mu ɗaukan mawa ne ƙananan yara kowa ya rike wanda zai iya rike mu rarraba su a tsakanin mu saboda mu rage masa ne nauyi annabi ya ɗauki sayidina ali ya girma a hannun shi kuma ya bashi ɗan shi fatima kuma haka ba kamar kai ka rike wani dan wanka da ya girma ka hada shi da wata yarka ina fata an to kun ga sai da yafi annabi ma daraja sai da suka ɗaukaka shi ma fiye da annabi ma eh, tun da ma ya fi ma annaba suka ci duka limamansu to sai dina alin ne ainihin bawan a wajensu su ta ce wahiyar da'awatu shuyukh shi'a min shuyukh shi'a wato wannan in ka suka ka kwantar da hankali ka ka kalli wannan maganansu da idon basira to suna kira mutane ne zuwa ga tsantsan shirka suna son ka rabu da dukkan abin da ya same ka ka daina kiran Allah ka rika kiransu kawai inda suke so su karkatar da hankalin jama'a kenan ka fita harka ka fita kiran Allah ka fita kiran Allah in wani abu ya same ka ka koma ne kiransu da'awatu min shuyukhi shi'ati li shirki billahi subhanahu wa ta'ala ana so su kira ta ka bigire wa Allah shi kawai ka rika kiran su a madadin Allah iz innahum ja'alu miftaha al-ijaba domin sun sa mabudin amsa addu'ar ka dole sai ka menene sai ka kira su kenan domin annaba ba am an sa musu addu'an su ba sai da suka menene sai da suka kira sunayensu tukuna Allah biya musu bukata innama in idhum ja'alu miftahan ijabati wa asasal qabuli huwa zikru asma'i a'immati sun sanya asalin harshashi da kuma mabuɗin amsa addu'arka dole da kiran sunansu kaga su raba ka da Allah kenan wal anbiya'u dukkan annabawan nan da shehunan shi annan suke cewa wai sun samu amsan addu'ansu ne ta dalilin kiran sunayensu to ƙarya ne domin dukkan annabawan nan innama da'awullah azza wa jalla bi ismihi ne Qur'ani ya tabbatar sun roƙi Allah ne da sunayen Allah subhanahu mai tsarki wabi bi wahdaniyatihi da kadaitakansa jalla sha'anuhu mai girma da buwaya gashi kawa kamar yadda Allah ya ka example a cikin suratu menene Yunus ya kawo misali fanada fi zulumati waye kenan annabi Yunus lokacin da kifi ya haɗiye shi menene wani addu'a yayi lokacin da yake cikin duhun kifi ga duhun teku yace Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az yace ya Allah babu abin bauta da gaskiya sai Allah na sai kai na tabbatar subhanaka ka tsarkaka inni kuntu min az lalle ya Allah ni na zalunci kaina a take da yawannan wannan addu'a menene Allah yake fa nabaznahu bil ara'i wa huwa mulim Allah ce muka umurci kifin ya je ya amayar da shi a bakin teku yace fa laula an kana minal musabbihina Allah ce da ba dan yayi wannan addu'an ya kira ni ba la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athun da mun bar annabi Yunus cikin cikin kifin na har ranan da za a yi tashin alkiyama to kaga su yi ƙarya ce dukkan annaba su suka ce in general shi yasa ake kawo ayoyi Allah wanda ya rufa mana asiri na hudu suna da imani da believing su yan shi'a cewa shehunansu limamansu anna indahum ilmu ma fi sama'i limaman shi'a suna da ilimin dukkan abin da ke gudana a sama sammai bakwai wa ilmu ma fil ardi suna da ilimin dukkan abin da ke gudana a ƙasai bakwai har ƙarƙashin su can suna sane wa ilmu ma kana da ilimin abin da ya faru in fact wa ilmu ma ya kunu da ilimin da zai faru da abubuwan da za su faru in future har ranar tashin kiyama har filin hisabi sun yi imani shehunansu suna sane da wannan duka wa ma ya haduku bil laili nahar da abun da yake faruwa geli kullum dare da rana dare da rana dare da rana kullum suna sani da abubuwa abinda zai faru a wannan daren har gari ya waye duk za su faɗa maka gobe yinin da za a shiga da duk abin da zai faru suna da yaƙini da tabbaci da imani limaman limamansu suna da wannan ilimin wasa'atin wasa'atin da abun da zai rika faruwa bayan awa ɗaya awa ɗaya awa ɗaya minti ɗaya minti ɗaya minti ɗaya duk suna da ilimin shi wa indahum ilmun nabiyina kai dukkan ilimin annabawan da aka Allah ya ba annaba su an tattara an ba su wa ziyada har da tsari sama da na annaba ma wannan maganar ku duba littafinsu mai suna yana bi'ul ma'ajizi wa usulid dala'ili wanda ya wallafa shine li hakim ibn Sulaiman al-Bahrani sunan littafin kenan wanda ya mutu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da bakwai littafin kuma ka nemo shafi na talatin da biyar idan ka same shi a ƙarƙashin wani babi babi na biyar a littafin chapter 5 a inda babin yake aka mai sake da anna indahum ilmu ma fi sama'i wa ilmu ma fil ardi wa ilmu ma kana wa ilmu ma yakunu wa ma yahdusu bil laili wan nahari wa sa'atin wa sa'atan wa indahum ilmu nabiyina wa ziyada a karkashin wannan chapter za ta samu abu na biyar mabiya yan shi'a suna da imani da yadda cewa limamansu annahum alaihi musallam ya arifuna nasa bi haqiqatil iman ina fata an gane su da sun ganka in kai mumini ne na haƙiƙa da sun ganka sun san ka kawai da za a haɗu a a waje mutum miliyan su haɗu limamansu za su iya su zo su sorting out su kiro masu imani su ce kai yi nan kai yi nan kai yi nan kai yi nan kai yi nan kai yi nan banda kai banda kai banda kai banda kai banda kai banda kai suna iya gane da sun ganka kawai suna ganin ka transparent suna ganin zuciyarka da imanin ma kawai suna hangowa babu abin da ke ɓoye musu saboda haka suna iya sanin mumini suna iya gano kafiri suna iya gano wa munafuki ina fata an irin imani da mabiyan limaman shi'a suke wa limaman su kenan ya arifuna nasa bi haqiqatil iman wa bi nifa nifaq da sun zo kai da sun kalli mutum kawai za su gano wannan haƙiƙanin munafiki ne domin su ba abin da ke ɓoye musu na abin da ke zuciyar mutum suna hango abin da ke cikin zuciya kawai su baka labari wa inda hun kitabun akwai wani littafi wanda ba a samun shi a duk duniya hatta hannun annaba da manzanni sai a hannunsu wanda yake littafin dukkan listin sunan 'yan aljanna yana hannunsu yana littafin kuma a hannunsu kawai yake listin 'yan aljanna shine wa inda hun kitabun fihi asma'u ahalil janna ina fata an gane ko in ka buɗe littafin ballan sunan 'yan shi'a za ka gani kai ka da kuma da yake mabiyin sunna ne ba ka a ciki saboda ka yadda da sayyidina abubakar da umar da usman da wa da ali ka yadda saboda haka in dai kai ahlus sunna ne kar ma ka sa tsammani sunanka yana cikin me eh gara ma babu don ban ga abin da zai kare ni ina fata an gane ko yawwa wannan shine wa asma'u shi'atihim kuduba da duk wani ɗan shi'a da Allah ya halitta a doron ƙasa in fact da wanda yake a yanzu da wanda za a haifa nan gaba in future inda ɗan shi'a ne duk sunansu a listed a cikin littafi sunansu yana nan a rubuce a cikin littafi wa a ada'ihim da sunayen makiyansu gaba ɗaya sunayen makiyan shi'a alu suna kenan to in ka bude za ka ga su sayidina abubakar su ne in fa kai ka zo ka samu sunayenmu kuma duka mu ne asalin maƙiyan kar ka ɗauka fa in ka ji ɗan shi'a yake maƙiyanmu ka ɗauka yahudu yake nufi fa a wannan masoyi ne masoyi ne kar ka ɗauka kirista yake nufi fa a a a a wannan masoyi ne wane ne ahlus sunna kawai me yasa saboda ya yi imani da cewa sayyidina abubakar shine first khalifa bayan mutuwan manzon Allah sallallahu sai Umar sai Usman sai Ali ahlus sunna ya imani da wannan ɗin da wannan jerin sunayen su yasa ya zamanto menene maki a wajen su ina fata an gane ko shi ba yahude da da kiri da kiri da bai ma imani ma da su ma balle ma kace masa wai ne saboda haka waɗannan babu matsala wa annahu sannan abu na gaba na hudu wa annahu la yazi la yaziluhum khabaru mukhbirin amma ya'lamuna min ahwalihim la yuziluhum khabaru mukhbirin wato labarin mai bada labari gaba daya baya kau da su ga abin da suka sani na irin halayensu Imana duk yadda za ka musu magana ka ce wannan abun baƙi ne ka dage a kai ba zai taɓa kau da su a matsayinsu na sanin shi a fari ba ko ba ku gane ba wannan shi ne ku duba wannan magana a littafinsu mai suna biharul anwar shafi na eh, mujalladi volume kenan na ashirin da shida shafi na ɗari ɗaya da goma sha bakwai wa fihi arba'una hadithan a ƙarƙashin wannan abinda hadisansu da suka yi supporting wannan maganan suka ƙarfafi wannan maganan akwai hadisai arba'in da suka zo a game da wannan cewa wannan littafin a hannunsu ne kawai yake mu na shida babu suna da imani mabiyan shi'a suna da imani da yadda da gamsuwa cewa shugabanninsu limamansu din nan idza sha'u an ya'malu amilu annal a'immata idza sha'u an ya'lamu alimu idan suka ga daman sanin abu suna sani kawai idan suka ga daman sanin abu suna sani kawai sai dai in ba su ga daman sanin shi ba wa fihi salatu ahadi akwai hadisai yanzu haka idan ya kalle ka yana son in ya ga dama ya kalle ka ya ce kai dan aljanna ne ko kai dauta ne yana sani in ya ga dama ya kalle ka ya ce yau kaza da kaza ka ci ka sha kuma akwai wani biredi ma a ɗakin ka inda ka ajiye shi a ƙarƙashin gado duk in ya ga dama sanin wannan yana iya sani kamar mu ce kai in mun ga damu ka information game da kai za mu kawo to gara wancan bincike zai je ya tambaya shi a nan ɗin kawai zai sani in ya ga dama wato abin nan kar ka ɗauka abin da suke nufi a nan karka da kuskura ka yadda ka ce cikinsu akwai wanda bai da ilimi ko jahili in ka gaba a tambaye shi ya an tambaye shi abu bai ba da amsa ba to bai ga dama ba ne amma in ya so ya sani in ya zai sani ina fata an gane ko wannan maganar ka duba wato eh, footnote mai muke kiran shi da hausa masai sharhi yawa kafin mu tafi abun nan ka duba sharhi na na uku ko usulul kafi usulul kafi shine footnote mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da tamanin da shida na bakwai shi'a ‘yan shi'a suna da imani da yadda da gamsuwa cewa annal a'immata alaihi musallam ya alamuna mata ya mutun su kowa ya san ranar da zai mutu zai faɗi ya faɗa maka ranar ya faɗa maka kwanan watan ya faɗa maka da safe ne ko da rana ko da yamma ya faɗa maka time lokacin har da 'yan mintunan da za su ɗoru duk sun sani sannan in sun zo mutuwan ma sai da ganin damansu suke mutuwan domin za su iya cewa mala'ikan mutuwan ma kai tafi da yanzu ba tafi da tashi mun ana ina fata an gane ko ne wa annahum la na illa bi ikhtiyarin minhum mutuwan ma ba sa yi ta sai da ganin damansu da zaɓin su eh. mala'ikan mutuwan ya zo ba yanzu ba je kan ba yanzu ba ina fata an gane ke daɗa dawa nan gaba ce tayi nake ba yanzu ba ka je su zan baka lokaci sai da ganin daman su da zaɓin su a ƙarƙashin wannan suna da hadisai irin nasu da suka ƙirƙiro don ya yi sapotin ya ƙarfafa wannan magana har hadisai nawa takwas wa fihi samaniyatu ahadith ka duba usulul kafi almasdar sabiq shine wato ibi da turanci ka faɗi reference kuma ka sake rifarin zuwa ga shi ko ka duba mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da tamanin da shida zuwa shafi na ɗari ɗaya da tamanin da bakwai tamanin da takwas za ka samu wannan littafi a cikin mai kitabul hujja wani chapter kitab kamar yadda ake karatu kitabu zakat kitabu tsahara kitabul hajji ko in kana fiƙo to su ma a kitabul hujja za ka samu wannan magana abu na takwas wato mabiyan yan shi'a suna da imani da yaƙinin cewa annahu la yuhjabu anhum shay'un min ahwali shi'atihim babu wani abun da ke sha shamake su limaman da sanin irin halin da 'yan shi'ansu mabiyansu suke ciki ina fata an gane ba abin da zai iya ɓuyan musu da sanin irin condition da hali da menene na 'yan shi'a mabiyansu suke ciki ina fata an gane ko yanzu ka san ni halin da nake ciki to su suna iya gane duk wani mabiyin su yan shi'a su kan in yana cikin halin bakin ciki suna ganewa halin kunci suna ganewa halin talauci suna ganewa halin rashin lafiya suna ganewa halin farin ciki suna ganewa hali kaza hali kaza komai na 'yan shi'a a wajen su is transparent a bayyane ke a wajen su suna iya ganewa ba tare da sun je inda kake ba in dai kai mabiyin su ne tunda sunanka yana ne yana listin su tunda sunanka yana nan kuma sun san abin da ke cikin sammai bakwai ko da abin da ke gudana a cikin su sun san abin da ke cikin kasai bakwai da abin da ke gudana duk wani dan shi a ina yake rayuwa a doron kasan to tunda sun san abin da ke kasan da kasai bakwai inda duk wani abin da ke gudana a cikinsu dole su san halin da wani nasu yake ciki mabiyinsu na ɗan sa liman suna da list shi da sunan shi da komai a hannun shi ina fata an gane ko Allah ban ya rufa shi sannan kuma wa ma tahtaju ilaihi al-ummatu min jami'il ulum da dukkan abin da al'umma suke bukata na dukkan wani nau'in ilimi da al'umma ke bukatan shi kuma zai amfani sun san da shi ilimin sun san da shi wa annahum ya'lamuna ma yusibuhum min balaya limaman shi'a suna da ilimi suna da sanin duk wani bala'i da musiba da zai shafe su suna sane kar ka ɗauka abin da ke samun su waye out of ignorance a suna sane da cewa abun zai same su ran kaza kafin ma abun ya zo wa alaiha amma daurewa suke su bar abun ya same su daurewa ne kawai da tsaban haƙuri yasa ai in ka san abu zai same ka za ka iya mai kauce masa to amma don me yasa karka ce musu to me yasa ka za ke samun ku a wai suna ƙara nuna haƙuri ne shi yasa suke jure su daure su cije su bar abun ya same su saboda tsaban haƙuri da suke da shi su tsaya su share ɗaɗin wannan bala'in da zai same su to kun gane ma sun san gaibi kenan sun fi ma annabi domin annabi sallallahu ya ce kul walau kuntu a'lamu al-ghaiba ko lastattartu min al-khair wa ma bastani yasu su Allah ce ni da na san gaibi abinda ke koye yau abinda zai faru gobe ko an jima da ni annabi sallallahu alaihi wasallam ba zan bar wani bala'i ya shafe ni ba bala'i dari da shi ko sai ne aka ce in ka fita za a yi accident hanyar zariya za ka fita yau ko kai ne za ka fita aka ce akwai yan fashe a wajen za ka bi hanyar ina ai ba mai son bala'i to kaga su sun fi ma annabi su tunda annabi ya ce ka sanarwa ni in nan da kuke gani na in ji annabi da na san gaibi da na yawan alheri wa ma masaniya su da babbar mummuna abu ya same ni annabi an ji yakin uhudu da shi an mai roɗe ko an karya mai hakuri to da annabi ya san gaibi in an zo yakin udun ana yi ana yi ana yi dab da inda abun zai same shi ce to a ta wuta haka sai gobe ko ba haka ba dan ya samu ya yi wannan abin da zai same shi abin da zai same shi amma duk sun su sani ina tsabar hakuri ne da Allah ya ce musu da ya musu in ji su limaman shi sa suke barin bala'in ke shafan su kawai amma da sun ga dama sun fasa haƙurin to ba abin da zai same su wa faslal khifa sun san dukkan menene hukuncin duk wata matsala in ta taso duk sun sani da yadda za a yi solving wata matsala in ta taso duk a hannunsu yake su ne kuma masu yanka wal mawali da duk abin da za a haifa sun sani na'am to wa oh, na'am haka ne ويصبرون عليها ولو دعوا fi في دفعها ujibu suka ce sun san dukkan wata musiba da bala'in da zai shafe su amma me yasa yake shafan su wa na alaiha suna hakuri ne a kanta amma da sun ga dama walau da'awul da sun roki Allah kada ma musibar ta safe su ya tunkuɗe ta fi daf'iha la ujibu da ataki Allah ya amsa musu ya tunkuɗe ta amma kawai ba sa roƙon Allah ya tunkuɗe ta don suna son su nuna su masu hakuri ne wa annahum ya'lamuna ma fi dhama'ir sannan sun san dukkan abin da ke cikin zukatan mutane duk sun san abin da ke zuciyar mutum inna alheri ne inna sharri ne menene yanzu haka kana zaune idan zuciyanka ya raya maka wani abu kawai in yana nan ya sani ce karkai fa ah, kakran kala me a ah, ka tuna yanzu me zuciyanka gaya ma yanzu me zuciyanka faɗa duk ya sani yana rigingin zuciyanka duk tunanin da zuciyanka yake kawai na kowa da abin da shi ke raya masa kawai ya san wa ilmul manaya yana da ilimin mutuwa almanaya ilimin da ko ranar da kowa zai mutu wal balaya da ilimin sanin bala'in da zai sauka da komai wa fasl al-khitab da iya hukunci da warware matsaloli wal mawali da sanin ranar haihuwan kowa da abinda za a haifan duk sun sani limaman shi'a a wajen mabiyan kenan sun imani cewa limaman sunan suna da wannan wannan magana yanzu mu duba sharhi can kasa biharul anwar shafi na mujallabi na ashirin da shida shafi na ɗari da talatin da bakwai da kuma ɗari da hamsin da uku sannan akwai hadisai da suka tabbatar da waɗannan abubuwan da na faɗa hadisansu da suka ƙirƙiro da suke ƙarfafa wannan maganan har hadisi nawa arba'in da uku akan wannan kawai na tara na tara limaman shi'a a bisa su imani da mabiyansu suka yi da su annahum laula amirul mu'minina da ba don amirul mu'minina sayyidina ali ba lama a arafa jibrilu rabbahu ta'ala da shi mala'ika jibrilu kansa ma bai san Allah ba da bai san ma waye Allahnsa ko Ubangijinsa ba amma ta dalilin sayidina Ali amirul muminina Jibrilu ya, samu ya san Allah da kuma mahaliccinsa kai walama arafa isma nafsihi da shi Jibrilu kansa ma da bai san sunan kansa ba da bai san sunan shi ba amma su da ta dalilin sayidina Ali jibrilu ya san ma sunan shi a sai sunan shi jibrilu sannan ya san waye ma Allah mahalicinsa duk ta dalili na? kwarai da gaske tuka da warwara kan waje waɗannan malam kace za ka bi Fassarar ba abinda suka kirkiro game da wannan magana don tabbatar da wannan maganar da sama mata mai gindin zama wai anna jibrila alaihi salam kana jalisan inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wai wata rana mala'ika jibrilu ya zo wajen manzon Allah sarkar suna zaune da manzon Allah mala'ika jibrilu suna zaune da manzon Allah suna hira suna zantawa fa aka aliyun alaihi salam sai sayyidina ali tun dama a gidan manzon Allah yake ko sai sayyidina ali sai ya shigo ya bude kofa ya shigo ya zo wajen manzon Allah sallallahu mala'ika jibril yana ganin sai ali ya shigo to sai wani miƙe wa haka kawai in miƙe masa kawai shi jibrilu fa ata aliyun alaihi sa fa na lahu jibril sai jibril ya sauri ya miƙe eh, kamar irin sojojin nan ko yan sandan nan wani ya ga oga ya shigo to kaga ai jibrilu a nan wannan ma mu'amalar ta nuna cewa sayyidina ali ne oga jibrilu ne yaro ya tashi yayi wa iyaz billah a'a sai annabi ba wai mamaki ya ta annabi fakana lahu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ce a'a atakubu li hadha fata jibril wannan dan yaron ne ka nide wa haka ka tashi ka wani bushe wa haka fakana jibril jibril ya kalle annabi ce hmm. <laughs> ai lamma khalaqani jibrilu ya ce a amai baka san wani abu ai lokacin da Allah ya halicce ni ni jibrilu khalaqani lahu ta'ala na'am inna lahu alayya ko sai سي جبريل ماذا سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم النبي كما yanzu na da yaron dan saurayin nan ne ka miƙe wa haka ka zabura ka miƙe yace eh inna lahu alayya haqqu ta'lim ya ce eh ai yana da wani haƙƙi na ilimin da ya sanar da ni wanda ya sanar da kai ilimi kuma ai dole in ka ganshi ka ne. ka miƙe masa ka girmama shi saboda ya sanar da kai wani ilimi فقال النبي صلى الله عليه وسلم وآله يا النبي صلى الله عليه وسلم آه جبريل وكيف ذلك التعليم يا جبريل ها wani irin ilimi ya koya maka ya jibril wani irin ilimi ka ɗauka gun wannan fakana sai jibril ya ce ailan ma khalaqa lillahu ta'ala lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicce ni ni jibrilu ta'ala ni man anta wai sai Allah ya sai Allah ya tambaye ni waye kai wa ma muka wa me sunanka wa man ana ni kuma ni da nake maka tambayan nan wane ne ni wa ma ismi waye sunana fatahayyartu fil jawabi sai na rude wajen ba da amsa kun gane tambayan ai yawa Allah da ya halitti Jibrilu ya gama halittar shi Jibrilu ya ce waye kai kuma meye sunanka sannan waye ni sannan wane ne menene sunana Jibrilu ya ce sai na rude kawai ba amsa ثم حضر هذا الشاب sai naga wannan ya sai naga wannan dan saurayin a wajen sai jibril ya ga sayyidina ali a wajen fi alamin anwar wato a wani duniyar haske kawai ya ga sayyidina ali kawai ya afiya ne wa allamanin jawab sai ya sauri ya faɗa mun amsa a sace ya bani ya bani dike <laughs> eh ku duba fa wani irin tatsuniyan banza da wasu ba mala hmm, ina fata an gane sai jibril ya ce na'am ah, ya ce an rabbi aljalil kai ne ubangiji na mai daraja wa ismuka aljamil kuma sunanka aljamil da inna la ta'ala jamilun yuhibbul jamala ko wa ana al-abdu zalil ni kuma ni ne bawanka kaskantacce wa ismi jibril sunana jibrilu to wannan ilimin da wannan yaron ya koya mun wani hada kumtu lahu shi sa yanzu da gana na ganshi din ne sauri na tashi na bushe wa azzamtuhu don me don girmama shi ina fata an gane ko to sayyidina ali ne ya sanar da ya sanar da jibril waye shi kuma me sunan shi ne ya sanar wa jibril waye Allah kuma me sunan Allah Allah rufa mana saboda haka ku iya tunawa abin waɗannan mutanen wane ne shugaba da komanda na mala'iku gaba ɗaya to in dai jibrilu ma har ya zai tashi wa sayidina ali shine ogan shi to wato duk mala'iku ma kenan fa kun gane wannan aiki yawwa kamar sai ne wani oganku gaba ɗaya shine wani in nan da kuke gani ba irin shi sai kuka ga kawai ya zo ya rinkina ma wani mutum ya faɗa ya ce ai ogana ne to kuma a ce yaran shi ne tunda shi oga kwata-kwatan da kuɗi da yaron wani ne to me zai hana kai ma yaransa su kasance majikoki waɗancan wancan ɗin to suna so su nuna kawai indirectly ya fi mala'ikun ma gaba ɗaya daraja kawai da ma ilimi da ma sani shine ka duba sharhu ziyaratil jami'atil kabirat wani littafi mai sunan sharhu ziyara aljami'atu wanda ya tattaro abubuwa da yawa na tasuniyoyi alkabirati masu girman gaske mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da saba'in da nawa na'am wannan shi na goma fakan kira sallah ko na goma yasma'una wato yana daga cikin yanda aka so a limaman shi'a suka ba kansu matsayin annahum yasma'una wa yatakallamuna wa hum fi butuni ummahatihim hmm. su sun suna cikin mahaifa mahaifan iyayensu mata tun kafin a haife su suna ji kuma suna magana su ba wai sai da suka a yadda aka haife su suka fara suka zauna na wasu shekaru kafin su fara koyon magana ba no suna ji kuma suna magana kuma suna communicating da mutane sun suna cikin mahaifa kuma wa ya ƙara'unar suna karanta ƙur'ani irin nasu domin ba su yarda da wannan ba daga can ko ƙur'anin a cikin mahaifan yake suke karanta ko kuma suna daga cikin cikin ne suke karanta ƙur'anin nasu wa ya'buduna rabbahum azza wa jalla kuma tun suna cikin mahaifa ba a haife su ba suke bauta ubangijin mai girma da buwaya wa hum fi butuni ummahatihim sun dada maimaita maka ba suna cikin cikin mahaifansu wa inda rabai a wajen kuma shayarwa yayin da suka aka haife su suka kai matsayin shayarwa to tuti'uhumul mala'ikatu tun a lokacin mala'iku suke musu biyayya wa tanzilu alaihim sabahan wa masa'an mala'iku suna saukar da su suna saukowa wajen su safe da yamma suna zuwa wajen su su zauna da su suna abin nan da su tun suna shayarwa tun ana shayar da limaman su mala'iku sai kai kawo kawai wanda suke zama da su da yamma daban wanda suke zama da su da safe daban وتوضع لهم منارات في كل بلد ينظرون منها إلى أعمال البلاد sannan mala'ikun kuma suna sanya musu kamar wani abun haske abun hangen nesa suna kallon dukkan garuruwa da abin da mutane ke aikata cikin garuruwa tun fa suna yara jarirai ana shayar da su nono tun wannan su suke wannan ina ga in an yaye su Eh, ina ga kuma in sun girma ilimi ya wuce haka ke hmm? to yanzu misali ka zo kace za ka nuna mun karatun qur'an nake kai ni tun ina cikin ma fa tun fi haife ni ma nake karanta shi to kaga me za ka nuna kenan ila amalin Ibad, wannan maganan ku duba abin na eh, sharhi na ɗaya can yunzar kamaluddin wa tamamul minnati sun littafi mai suna kamaluddin cikan addini wa tamamul ni'imati da cikan ni'ima al-yawma akmaltu lakum dinakum kenan wa atmamtu alaykum sunan littafin daga na aka yi doctrine suna kamaluddin wa tamamul ni'imati na fata in ka samu wannan littafin duk wata ni'ima ta cika a wajenka kenan Haji Ibrahim sai ka nemo shi in ji su ne yawa kuma ka samu kamalu cikin addinin ka yabe cikin shi ne mai ɗauke da waɗannan abubuwan tamamun ni'imati din mai ɗauke da irin waɗannan tatsuniyoyi ka duba mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da casa'in da uku zuwa ɗari uku da casa'in da hudu har zuwa ƙarshe akwai kuma al-yatimatu wa wani littafi mai suna al-yatimatu wa shafi na 190 li hashim al-bahrani hashim al-bahrani ne ya wallafa shi ina fata an gane to za ka samu irin waɗannan maganganun gaba ɗaya to a nan dai za mu dakata da izinin Allah subhanahu wa ta'ala idan mai kowa mai komai ya raya mu gobe sai mu tashi a sha ɗaya daidai hmm, duka waɗannan abubuwan falalansu fa falalan limaman su muke ne limaman shi'a muke karanta mun karanta falala ɗaya zuwa na goma gobe za mu tashi falala ta sha ɗaya mu gargare a ta sha uku insha Allah fata Allah ban ya mana muwafaka subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh